Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na lafiya jari, shirin da kan tattauna kan sha'anin da ya shafi kiwon lafiya a duniya. A yau shirin namu zai duba cutar Steven Johnson syndrome ne da a makon da ya gabata ministan kiwon lafiyar tarayyar Najeriya ya bayyana wa kafofin yada labarai cewa ma'aikatarsa na gudanar da bincike kan cutar da ke faruwa sakamakon shan magunguna kamar yadda Profesa Abdulsalam Nasiri shugaban hukumar yaƙi da cututtuka a tare ta Najeriya ya shaida mana. Da muka shi aka fara eh, bayyanawa ga rediyo da jaridu kusan ba gaskiya bane ina jin ba su gane eh, nufin shi minista na lafiya ta tarayya ba. ba sabar cuta ba ce ko ba farkon lokacin da aka ganta ba ke a Najeriya ko a duniya. To wace irin cuta kenan ce tunda ba sabuwa ba ce? Eh, wato wata cuta ce wanda eh, idan mutane suna shan wasu irin magunguna kamar su aspirin da su abin nan yana iya ya ta musu da kamar illa a jikin su ya fara ke wannan eh, cutan har sai ka ga fatar jikin su yana ta riɓewa yana ta tashi yana ta riɗewa wani lokacin har sai kwaye kamar wuta ne ya banke su so eh, da yawa yakan sa mutane su mutu a ta maki ne me ya kawo haka sai ga mutum kawai ya je kata duk fata jikin shi ya kwaye ana ce shi stephen Johnson's disease so ana ta samun su ba a Najeriya kawai tun alif ɗari tara da ashirin da biyu aka fara samun wannan cuta a duniya. To domin sanin dalilan da ke haddasa kamuwa da ita wannan cuta, Dr. dan juma Silai, tsohon jami'in kiwon lafiya ne a tarayyar Najeriya haka kuma likita mai zaman kansa a halin yanzu. ainihin shan magani banza-banza ba amfani in likita ya ga ciwo ya sarrafa magani ya ba mutum to kaga yana tunanin cewa wannan magani aikin da za ta yi na mai kyau ya shi wanda illa da zai jawo don kowane magani akwai abin da muke cewa da turanci risk amma benefit shi abu mai kyau ya fi muni sai a zana a rubuta mutum amma duk da haka wani lokaci ana nan ana ta shan magani sai mu ga wani asalin da wani za su sha lami lafiya ba komai. wani kuma daban ya sha sai kaga kuma jikin shi ya ki tun ba ga magani wanda akwai abubuwa da ke cewa sulfa ciki yanzu kamar su fansida da su satrin da wayansu jikinsu ba sa son abin sulfa sulfa din nan wanda ke ciki kamar sulfadimidin da kuma mako salazol Magani wani gudawa wanda da tun tun da tun aka amfani da ita sai ka ga mai shi ya bullo da ƙurar raji a baka a fata a duk jiki har ma ya shafi koda a ga mai shi in ba yi dabara sosai na kiwon lafiya ba sai ka ga magani ta jawo ajali don fata mai shi duk zai ɗaye bayan ya ɗaye kuma ita kodan kuma maimakon da za ta yi aikin ta tace jini sai aikin ma gagare ta sai ta ga fata ya ɗaye ga kuma yin su tsari ma zama da wuya ba a iya yi don kodan ba za su yi aikin ba sai ka ga an yi ciwo mai tsanani To koya aka yi gwamnati ta farga har ma ta mai da hankali wajen wayar da kanin al'umma kan wannan cuta. Profesa Abdulsalam Nasiri. Abin da ya faru shine eh, wani ne eh, wansa ya rasu da wannan cutar shi ne kira ministan tarayya ya tashi ta da farakar da mutanen Najeriya cewa ga akwai cuta irin wannan yana kuma kashe mutane saboda haka shi yana so ya samo a tattara kuɗi don a fara research akan Eh, wannan cutar. Eh, to dama abin da yasa watakila mutane ba su santa ba ba kasafai take bulluwa a cikin jama'a ba shi yasa har ma ake mamakin cewa ko wata sabuwar cuta ce ko? ya eh, haka ne wani lokaci ba ya faru cikin jama'a kamar a cikin mutane mu communities communities haka to sai a ce wasu da suka yi magani an yi juju ne an yi ne an yi jifa domin cuta ne mai lahantar da jikin mutum farar daya sai ga mutum kawai ya fara kodewa fatan jiki na cirewa ma'ana dai kamar farkon kamuwa da cutar kuturta eh kamar kamar haka wallahi lalle ko amma shi ya fi eh, eh, kuturta illa da sauri sauri sai kwaye fata mutum wallahi da ka san kuna kamar wuta banki jiki mutum sai ga ya kwaye fata ya abu da sai ga kawai mutum ya zama jazur da ba ya bai sa ba sai eh, Allah ya abu da ya rasu To da yake da jin sunan wannan cuta za a ce sunan ɗan adam ne, ko wannan yana nufin mutum na farko da ya kamu da ita ne ko kuwa ya lamarin yake dr danjuma silai wanda ya fara gane irin ciwon nan shine wani mai suna steven johnson to don haka sai ake akan kira irin ciwon nan a ce steven johnson syndrome wata shi steven johnson ya ga mutane suna shan magani sai wasu su kuma suna bullo da wasu ƙwararraje da wasu irin abubuwa ta baka ta ido ta fata ba su tsari ya bincika bincika ya ce yes wannan maganin nan da ake ta sha ne ya jawo haka don haka kowane magani ake sha ya kamata a ta zuba ido a ga ko wasu illoli za su fito ne abin da mukan kira pharmacovigilance shi yasa yanzu nafda kullum kakan yi maganan nan ba a ce magani ga ta ba eh ga ta a sha amma ana sha kuma ku masu magani ku yi ta tambayan su masu sha akwai wani illa da ya fito da ka sha maganin nan in akwai sai a dan rubuta a gane ana ta tafiya ana vigilance don in mun ga illolin na yin yawa da sai a kara bincike a dubi magani a ga ko maganin na ya karbi mutanen nan irin kaza sannan kuma ta karbi mutane irin kaza ba. Shin wani hmm. irin alamomi ne mutum zai iya gani idan ya sha magani har ya fahimci cewa magani ne ba wata cuta ba ya ruga asibiti? yanzu misali ka sha ko maganin malaria misali san da akwai wasu sun sha wani magani chloroquine zai sa musu kaikayi wani kuma sai ya sha bai kaikayi ba haka ne amma kai wanda kake kaikayin nan kaga bai kamata kuma a rubuta ma ita chloroquine ba misali don haka kowace magani inda ya magani ba zai sa ka gudawa ba ka sha ka fara gudawa ko kuwa magani ka sha ba zai sa ka tari ba amma kai da ka sha maganin nan sai tari tari kai ta yi ko kuwa magani ba zai sa wani burji burji a jikin mutum ba kai da ka sha magani kaga fatan ka ya canza da waje baki baki waje ya zama ko jaja ko waje yana ta tsayewa kamar wanda ya yi wanka da ruwan zafi da ya kone shi ya zuba a jikin shi ya kone shi kaga duk wayannan alamomi ne na cewa jikinka bai gamsu da wannan magani ba akwai wani sinadari a cikin maganin nan na jikinka bai amsa ba don haka dole a guje isa maganin nan to Allah kyauta To, Profesa, har yau dai muna tare da kai idan muka lura sai mu tarar da cewa cutar baya-bayan nan da ta fi ɗaukar hankalin Afirka da kuma Najeriya baki ɗaya ita ce cutar Ebola da aka yi ƙoƙari aka ga cewa an kawar da ita daga faɗin tarayyar Najeriya. Shin kawo yanzu ko akwai wata cuta wadda kuke ganin take kasancewa barazana ga jama'a wadda a halin yanzu ake raye da ita? Wai maganar cutar Ebola kasan dole ne a tashi tsaye duk wanda ya ce ebola ta tafi shi kenan za a je a kwanta to lallai ana nuna rigima domin har yanzu muna jin kwayar cutar da ke jawo ebola na yana nan boye wani wuri tunda so uku ake faɗin an gama da ebola a liberia da sierra leone sai ya dawo mm. saboda haka yanzu nan ya kamata ma wato mu mai da himma mu tabbatar mun kirkiro hanyoyin da za mu yi mu kare wannan cutar an yi kokari Najeriya amma mun ki mu koma bacci ko shekaran jiya din nan eh, muna Ethiopia tare da ministan lafiyar tarayya duk wannan maganganu an kakar kar mu kuskura mu je mu ce za mu yi bacci ko mu ce za mu huta a kan cutar ebola tana iya ta dawo da ta dawo da abubuwan hali Yau, Profesa mafi yawanci abin da ke haifar da tarnaki ga hukumomin kiwon lafiya a Afirka bai wuce matsalar ƙazanta a tsakankanin jama'a a mahallansu ba. abin da ke faruwa yanzu Najeriya shine gwamnati da yawa sun mike tsaye san sa su fuskanci wannan matsala kazanta da rashin tsaftace muhalli yanzu ma magana nake da kai ina Kano ne wannan Kano ya kafa kwamiti wanda ya ma sa ni ne chairman kwamiti da za a tabbatar da cewar Kano an tsaftace Kano ba kawai tsaftace ta yadda ake yi da akwashi shara a nan a jefa a ca a'a a yi shi yadda ya kamata a tabbatar jama'a na cikin kayanin kwashin shara kuma an haɗa su da shanin taimakawa mutane wajen lafiyar su don su san cewa ana tsaftace muhalli ne domin jama'a eh, domin lafiyar jama'a ya gyaru a sanin da ake ciki so akwai wannan kwamitin ya kafa kuma za mu yi aiki da gwamnan kaduna gwamnan lagos ya mata da aiki already suna ta wannan aiki yadda ya kamata ba yadda ake da ba kawai a kwashe nan a zuba can na uku kuma muna na muna shiri za mu za mu aiki da shugaban kasa don mu tayar da abin da muke kiran it's time to clean up insha Allah za ku ji kwanan nan zai lancin wannan eh, eh, domin Najeriya leda leda da da dauda zai cinye Najeriya a share Najeriya da corruption a share Najeriya da dauda abin da za mu yi kenan insha Allah Jaman mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikinsa musamman Profesa Abdulsalam Nasidi shugaban hukumar yaƙi da cututtuka a tarayyar Najeriya. sai kuma Dr. Danju Masalai tsohon jami'in kiwon lafiya a tarayyar Najeriya haka kuma likita mai zaman kansa a halin yanzu. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da suka taya ni gabatar muku da wannan shirin musamman Hassan Alhassan Silaja ke cewa da ku bisa huta lafiya.